Firdaus abin da ya sa kin ga mun zo wurinki da ni da abokina kin gane duk ƙauyen nan babu gayu irin lungu sako sako babu inda ba a san da mu ba to tun lokacin da na gane ki na ga ke kin yi mun a rayuwata ina son ki amma me kin ka yanke shawara a kaina gaskiya ni ma a tun lokacin da na ganka ina son ka amma fiye dai akwai abin da nake ma gobe kaga gidanmu an riga an min zabin da wanda zan aura kuma ga ku kuma cikin gari ba ku da aiki fi yawan iskanci amma in ka tabbatar da zaka shiru ka zan mutunan kirki ni ba matsala ina iya auren ka karki damu da wannan in dai shine ki wa'annan duk mahassada ne kawai ki banne zan ji da komai ni dai amincewa ki kawai nake so kawai ni ban da matsala ina son shikenan ba ki da wannan ni zan ji da komai kuma na gode zan tashi sai na koma da kai wala in kana yi haka ba zan ƙara tuhuwa da kai wani hira ba Dola a tashi mutu <laughs>

to za ka yaro ko ni ita za ta kore ni ke tashi ka mun abin da wuce ni ne zan kama dan kudin ce ne da ka bayar da kudin adashin mutane duk yaron nan ya kwashi ya tafi da su mama da ka da wuta ci min mutunci akan kudin nan ni kuma da na asali na dauka na bashi kashi wallahi ne eh, gida eh, wallahi kara mishi zai ki bashi kashi wallahi ya bata mure kudin mutane ya kwashe da kudin jefa ya dashi in ja shin kira nan yanzu babu abin da mu ci gidan ga wallahi babu shi magana ba wallahi babu abin da za ku ci shi yanzu shi yanzu shi digidiki ba kashi haka wallahi kashi na bashi kai in gani wata halaka na kai wallahi ko yanzu ma zan kara mishi to zaki ji haja duk abin da zaki mai gidan ga shekaru shekaru ke sai ina dauka ko wallahi ban dauka wanka wallahi gara ki banmu da yunwa shekara 137 duk ki kama bugu yaro cikin gidan sannan ko yanzu ba kyale ki zan yi ba magana wa da ki ke ja kai ki jina ne shi ni dai ya zama tare ke ko to saki ya tabbata lahu gare ki na yaso ya zama na da shi me gida din na bugai ka saki to ki bugai da eh, ni an sake ma ba sai ke ban mu ne gidan mu billahi wa inna eh, ilaihi sai ki kama yaro dai ki miki Baba na gode baba. Allah ya yi albarka. Ai duk wanda duk wanda ta daga garin ga. Wallahi ba cin ji. Wallahi yau zai ta gidan su. Inda zo wannan ta ta gidan mu komi ban dauka. Ka ga ba dan kai dafa ma abinci. Ko mazar ba ba ko miki to ba. Ni ki to shi. Ai ta taya. Kai. Bari in sai in samu garin baki ga ji a kasha. Kai wanda kace. kashe ka. Kaja. Haka dai ki ta yaro ki ta ki ta kashe. Kaza ni ka zo. Kaza ka ka zo. Hmm. To yaro kaza ka mallaka. to bari in sai gari yayi. Allah ya sauka. Babu mai taba ka gidan ka bari ta yin dawo. Wallahi tsoro ni ji ba. To tashi mu ta yin kulle gida, tashi mu ta yi. Ka dai auro ta yanzu. Yanzu zan ga? Dawaitu hmm, fara irin rugunu'i. Bismillah, dawaitu fara irin rugunu'i. dola dita Ela se sir handura dita eh ela dita ela dita eh dubu talatin da shida da sai Gura guda dubu tamanin da takwas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wa iyazu billahi wa iyazu billahi wai wace ma sallar ta kai assalamu alaikum na mace ba sallame ba assalamu alaikum laha kake nan kana ta tunani mi laha lahiya ba ba ba lahiya ba to mi ka haro dama baba akwai maganar da na kaso ɗaya da kai to gaskiya baba na ga wata yarinya wadda ta yi min ni ga rayuwata kuma mun yi magana aure gaskiya yanzu aure dai ni kawai aure dai wanga aka ɗora aure to kai yanzu na haka isa aure shekara kana tunda ma ya katar su bayan aure wani kana bayan aure balle ka dauko magana aure ba a gurin mutane su kalli abun da za su kallon abun kai kai aure ne bayan aure wani ga nan da ne shekara kana na yan shekaru naka ka ya magana aure nawa ka aje balle kai magana aure yanzu nawa gare ka mi ka tara na aure balle kai magana aure ko ni kudi garan balle ka dauko magana aure ni dai baba na riga na faɗa in dai habba a yawan ga auren ba ko wallahi duk abin da ya biyo baya baba kai ka ja shi kama a aro abin da ya biyo ba ni dai na waka ma wallahi to me haka ni dauka magana tun yau ga abin abin mawaki ban ga yaro yi magana aure ni a ji baya haka ma in ya auren ja mutane suka sannan bai da suka jin daɗi ne ba irin yadda na samu shi ɗan iya soyayya a wurin ki. Ai ni gaba ɗaya kamar makar da an haɗu da kai gaba ɗaya na ce na yi na ya canza. <laughs> Allah? Wallahi. To shi kenan. Ni dai in dai har ki zauna da ni a garin nan wallahi ba wata ƴa mace wadda za ta fi jin daɗi ba wata ƴa mace wadda za ta fi walwala Allah? Wallahi tallahi. Wallahi, na gode. Ok, to shi baba na ne okay sannu baba ka ka ci ke fitosi wannan ita tarbiyyar da na baki baban saurayi na ne ban tsira miki miji ba ban gaya miki kisa ki kula ko wannan miji ba ke ba shiga wanzan ki kula ba sai wannan ko baki san wanda ake ɓaci so ba cikin gari eh baban ni yana son a kina son me kina son me ina son ka ko kai ka ci kula ke ba shiga wanda ki kula da shi ba sai wannan shawarakin yaro wanda duk gari ku so haddabi kowa daga yau kar in ƙara ganin ki da shi idan kuma ki kuskura na ƙara ganin ki da shi wanda Allah ya sake ki jin daɗi ita a tarbiyyar da na baki wa'en ga yarda ba fur tarbiyya duk sakaci sakarci irin wayan su ba so hako ma kanka da kai ba nuri din daga kai ci daga mun ne mai kamar kulwa matina in ni sace ganin ki tare da shi wallahi wanda Allah ya sake ki jin daɗi ita a tarbiyyar da na baki ban tsaya miki da miji ba kina so ki bayyana mutum banza cikin garin nan ne ne? Eh lafiya na. Dan Allah ina so in tambaye ka. Wani mutum nake nema hori dogo yana saye da bakar riga da bakin wando kuma kawahun shi ruhahin takalma ya sa. Don Allah ko ka gan shi? Ya na san wanda kike nufi tun da ke ce mai bakawar riga mai bakawar. Irin kayan masu aikin banki ya kasawa. To ta yaya zan sanin wani mai sa kaya masu aikin banki suna da yawa. yanzu haka ma wani ya wuce wani ya wuce nan kala kala kina gani kuma kina cewa kuma ke baki san kowa ba ne ban san shi ba to ba matsala insha Allah zai yi kokari in nemo shi duk inda ya shiga har gida an kai shi da gaske insha Allah <laughs> har gida zan kai miki na gode wannan shi sakaci na iyaye in ban da wawanci da ikancin mace na ya za ki gani na fito wurin aiki ko ki tare ni wai ki nuna min wai na san wani wai mai kalar ki irin na baki. ai wannan wawanci ne ma wala kuma shin da ki da ki nuna min cewa wai in ne in je in nemo miki shi ce ni ban san ki ba baki san ni ba baki san ni hito ba ke baki san baki san kowa ni ba kawai ke tare ni kuma ke to ke yadda da cewa wai in kai miki to in kai miki wa ina zangane ne na zangane har in kai miki shi a kuliyo kuliyo a a a da Allah ka dan ara min madibin nan dan na ga yayi kyau yanzu kuma iskancin ya kawo ya kawo gare ni kuma yanzu kuma iskancin ya kawo gare ni iskancin me ni madibi kawai na ce ara ina magana ku kawai dan kun ga mutun ya zo ya zo ya karatu ya dawo da kasar waje da kun gamu da shi kawai renin waya za ku yi mai ko ku yi mai walakanci kawai kai kai kai kai din ma kai kai kai waye shin kai waye ma kai ma haki da ka ta niyo ba hoda za ka ba ni madibi kawai ne ce ka arame in kuma ba arame madibin ga abun to don me don me zan arame madibin baka arame madibin kai ma ba kauce ba kauce kai dan kasa ma da kai baka ma wuce girman albasa boye har ka zo wai ka to ce mai wai arame to wa haki da za arame madibi wa haki to Allah ya san idan ka koma mai yana haka nan ina sa jami'an tsaro su wuce ina mawari ina dalili ha kawai ka to ka ce ni dai da wata ya raba na shiga damu la ilaha illallah muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina nan ina tunanin albashi ashe ruwa za su sauka kaina na gane wallahi na gane malam ta kofi milla wa alaikum a ah, ba zama ka ba dama na zo gida an kace in baka nan kana shago ku shirin sa na biyo ka nan abin da nake so da kai in gaya maka abin da ya kawo ni to danka naga yana zuwa inda da yata yata ne mata bici sannan ni yata tana da tarbiyya ba irin ƴaƴanku bane ni ban ma san kuna yi ba sai aka ci ka fahimce ni ban ma san kuna yi ba sannan magana aure kai adda ah, ni adda yaro aure ba a yi babu yaro dan ba ta auren kanta haka to in su sun haka in su an tsuntsaye ba soya wanga aure ba yi ni haka na mun da ai aure abin da kawai ya aure saboda ni yanzu wannan wannan yaro aka mun magana aure shin ka ga abin da faɗa maka ni magana da wannan faɗa maka wanda ra'ayi ya aure yanzu magana aure babu to kada yaro na kai in ko magani ne kofar na to shikenan babu ko na faɗa ma magana ya ka rike yana kai rike yaro na dama ba aure babu yaro na san dai ba ta auren kanta na san dai yana ba ta auren kanta ba in ga maka malam mali daga yau idan ya kuskure ko mu zuwa kofar gidana da sunan ya zo inda ɗiyata ba ka ma sake gani ko zan yi mai ba ka ma sake gani wallahi kuma ɗana dai na ko to ba ka sake gani ke na dai sani yaro rana ji magana ta na dai gaya maka kuma in na ne ka ta biyo shi gidana wallahi duk abin da ne mata kai ka sai mata da kuɗin ya taba yana haka misali na nake ma ko da ta gaba ba ta gane ba ta ɗauko ƙafa ta to gidana ni to ni gidan da ɗauka sai ya haka ɗiyata tana da tarbiyya ba irin 'ya'yanku ba ne don ni ban ba ta dama ta lalace ba kam kai da hunka bayan ku da su da lalace yau duk garin nan ka faɗa min wannan abu kada sun ba ɗaya ba a ni ban lamun da kai ai da ma shi ban da ka sani na wani sani malama ne ban lamun da kai malama ne abinda jama'a gari ga faɗi kenan me aka faɗi abinda aka faɗi game da ba yaron ka ba da yaron ku wannan bakin ciki na kore bakin ciki na Allah bakin ciki na ni da rigidi na da rigidi na raba shi da yaro na da rigidi karatu ne ka so ɗana shi da danka da rigidi abinda gari ke faɗa musu kenan ku ka ba su dama su ta lalace saboda ni saboda ba ku ba ku tarbiyyar da ya kamata ba kun ɗauka soyayya duniya kun aza musu wanda shi ya zama sanadiyar lalace su to ni wallahi ba kan wallasa nake ba wallahi idan ya kuskure ya koma zuwa kofar gidana da sunan inda tsayata wanda Allah ya ni dai ina ƙara tuna na dai san ba aure ba aure mutum guda na hoda maka ba aure babu yaro tushen aure namiji ni adada kuma ba ai ni ma ban ra'ayin aure dole na

na san ko shirin su wana suna bakin ciki ala azirta ni ala azirta ni da ɗaya albarkatacciya mai kyawu <laughs> ana fakin mota shine yan bakin ciki yan soki burutsu na ce yan soki burutsu suna son su shiga su sai dai ku mutu <laughs> kuma la fakin mota ba ma mota ba jirgi kabo iya wala iya layin da jirgi iya layin sai an yi fakin gidan ga saboda ke <laughs> in ko sha Allah da ke tashi za mu yi kika ce dan fari haka dogo ko dogo ne eh eh Allahu akbar <laughs> wallahi da lai lahi irin suna masu ta haƙawa suna taka ana lisayen kuɗi ko baba ko sha Allah kila ma sa turare ko kamshin turare ko sosai dan <sighs> bakin ciki zai da ku mutu ba shi mu je wallahi duk inda yake wallahi dai za mu nemo dan <laughs> bakin ciki yan er yar biyar wala ko ba ku da lafiya duk inda ta ya shiga sai na moshi yaro dogo santa lebi shi zai almanki kai abokina ba za ka gaya mun cewa ganin akwai mata tsalla tsalla ba ina faɗa ma jiya ina fitowa na haɗu da wata santali da yarinya ko wallahi na bita har gidansu mm-hmm. ta amma fa akwai matsala menene matsala kuma kai sai yarin da take gaya mun cewa wai da ita mahaifinta wai daki ɗaya suke bacci kuma ba mai magana wallahi Allah nake gaya ma to ko ita ce wadda ni gani dan na ga wani mutum gaba ya jawo yarsa wata doguwa haka fara suna yawon neman wani an cewa ya sa suit da farar riga da takalmi kai dan Allah ka daina to amma ban sani ba ko kai ne ko ba kai bane ni dai naji suna wannan magana kawai ne na wuce a hanya wallahi ne saboda lokacin da na je gidansu <laughs> na sa sut da farar riga to akwai damuwa tau dan wallahi babanta ya sa ta gaba yana faɗin ta samu mai arziki ko yana ganin wallahi kai ne akwai matsala shi babin nato wanda take gamu suna bacci a ɗaki da. to ai dama irin wayannan yaran ai da ji ka san an riga an shago ba su wallahi kar ka so ka ganta inda ma take yi magana ma Allah ni tsoro ma kama na za tana da aljannu ne ma lalle akwai aiki aiki ya same ka gobe dole ba take mu wannan ta kai aiki ya same ka wallahi duk ranar da ka kai ido biyu da shi na san bai barin ka ya samu ai dai same ka <laughs> wallahi wallahi sai su sutar da kai ana amma ni kam yau da madadin ina tattare da nauna nawa wallahi awan gaba zai yi da kai a ba ina ka tafi ina ina zaka tafi ai babu inda zaka tafi ka riga ka dawo ba inda zaka tafi wala muna nan tare kai ni ina ganin in ma na gan shi ni zan ma mai alatan din ciya ga inda kake wallahi sai dai sai dai je gidan amma ni ina gaya ma ina barin wurin nan zan haɗa na da na wani burgarin nan ha ba na kyauta to amin ai barin ga maka in bancin ma da mahaifi na da mai ne ne cewa dole sai na da kauyen nan na aure ha ba alaji ka tuna fa a london china america ba shi kuma aure ka san yanayi ne ba za a ce ka je ka aure baturiya ba ko dole dai ka dawo gida din nan ka yi aure idan ka je ka aure baturiya ta jaye ka tattafe da kai shikenan kuma sun rasa ka abinda ko shi kuke tunani kenan abinda kuke tunani koyo shi kenan kun kasa shi yasa aka ce ku fita kauye